بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن تئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم الله أكبر فمن يكفر بعد منكم فإن العذاب لا أعذبه أحدا من العالمين a gaishe ka gangaram innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta juma'a 21 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina yau shekara 1438 lissafin nasara muna goma sha shida ga watan shida shekara ta da sha 2017 kamar yadda za ku iya gani majalisinmu yau ya yi bako daga gida alhaji gambo isari babban chairman kuma executive director na Axel Limited daga can jihar Gombe tun daga Gombe ya taso domin ya zirci wannan majalisi namu wannan dattijo ku ci gaba da yi masa addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka yana cikin 'yan kasuwa kamar yadda muke da su alhaji ahmadu caccange a nan kaduna waɗanda suka tallafe da'awar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a nan jihar Kaduna to haka Alhaji Gambo Isari su ne ƙashin bayan da suka tallafe da'awar sunna ta fuskar tattalin arziki da dukiya a jihar Gombe wannan shine dan kwatancen da zan iya muku ku gane me nake nufi so muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi kuma mu a wajen mu uba ne duk abin da ya taso da iyaye za su yi su muke sawa gaba Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka ya ƙara zuriya albarka rahoton kwamitin marayu gudunmuwar da aka samu ta marayu a jiya wata baiwar Allah ta ba da atamfa ɗaya a ba marayu Allah ya saka mata da alkhairi maman Ibrahim ta ba da alƙur'ani guda biyu Allah ya saka mata da alkhairi wata baiwar Allah ta kawo hijabi guda bakwai da kayan yara Allah ya mata albarka ya saka mata da alkhairi wata baiwar Allah ta kawo kaya set daya da takalmi da man shafawa a ba marayu Allah ya kara mata albarka Abubakar albarka ya ba da atamfa biyu da hijabi daya to Abubakar albarka Allah ya kara maka albarka wata baiwar Allah ta kawo uh, darduma a sanya a masallaci Allah ya saka mata da alkhairi Ibrahim Musa ya ba da atamfa daya a ba marayu Allah ya saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ta bada atamfa biyu da yadi daya Allah ya saka mata da alkhairi kafin tafsiri an samu 2275 sannan an samu tallafin kuɗi wata baiwar Allah ta bada uku tana buƙatar a mata addu'a Allah ya biya mata buƙatar ta ta alkhairi duniya da lahira Hajiya Mairo daga Gombe ta kawo gudunmuwar naira 1000 ta ce a sata addu'a Hajiya Mairo daga Gombe Allah ya miki albarka abdullahi mai shago ya ba da naira ɗari biyar allah ya saka masa da alkhairi wata baiwar allah ta ba da naira ɗari biyar ta ce a sa ta addu'a allah ya biya mata bukatunta na alkhairi wani bawan allah ya ba da dubu ɗaya allah ya saka masa da alkhairi wani bawan allah naira hamsin allah ya saka masa da alkhairi aisha abubakar ta ba da naira ɗari biyar allah ya saka mata da alkhairi waɗanda suka tura gudunmuwa ta hanyar bank account akwai Umar Faruk Musa ya tura kuɗi naira dubu hamsin a akawun ɗin marayu Allah ya saka masa da alkhairi akwai Sanusi Ahmad Garba ya tura naira dubu biyar Allah ya saka masa da alkhairi akwai Alhaji Salisu mai mage ya aika da naira dubu ishirin ta akawun ɗin marayu Allah ya saka masa da alkhairi Habiba Abubakar ta tura dubu biyu da ɗari biyu Allah ya saka mata da alkhairi Zainab Aliyu dubu biyu Allah ya saka mata da alkhairi Muhammad K kai gama ya tura naira dubu wato biyu shi ma Allah ya saka masa da alkhairi Fatima Shu'aibu Sambo ta tura dubu biyar Allah ya saka mata da alkhairi Fahad Khalid ya aika da naira 500 Allah ya saka da alkhairi Rabi'u Ibrahim naira 500 Allah ya saka da alkhairi Hajara Sufyan Ahmad naira biyar Allah ya saka mata da alkhairi jimillan kudin gudunmuwan marayu da aka samu a jiya naira biyar duka Allah ya saka mana da alkhairi kada a manta bankin da ake tura gudunmuwar marayu Stanbic IBTC Bank sunan account din Opens Welfare Committee Jibius Kaduna account number 0011608115 Allah ya saka mata da alkhairi baki daya akwai wata baiwar Allah daga nan Kaduna ta je Sokoto daga Sokoto take sauraron tafsiri ta ji ana neman gudunmuwar marayu ta ce ita ma ba ta aiko da gudunmuwar marayu ta sunanta Hajiya Aisha Abdul Karim Sabo an fi ta da wato eh, maman Nazira to maman nazira ta aikowa marayu gudunmuwa hijabi ɗinkake na yara guda arba'in sannan hijabi na manya guda ashirin in an haɗa ya zama hijabi guda sittin kenan tana sakwato amma daga can ta turo da wannan gudunmuwa ɗazun nan aminu daga nan tudun wada direba mala ibrahim kasuwar bacci ya karɓo saƙon da hijaban suna cikin mota da muka taho da ita muna addu'a Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi Allah rama me zaka ce Wa in وإن an إلى الحواريين أن rasuli, qalu وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد mu. jiya mun kwana bayani akan abin da ya shafi sihiri da yadda sihiri yake da kuma bambancinsa da karama da bambancinsa da mu'ujiza wanda wasu daga cikin 'yan karaman cewa cewa ɗin na duk matsafa ne ba karama ba ne don kaga wani shehu yana tashi a sama karka ɗauka karama ne tsaya ka bincika shirgegen matsafi ne aljani ne yake ɗauka shi yana majaujawa da shi a sama shi kuma an dawo gida yau aljanin sujada arne ne ba shi ake cewa karama ba ko kaga ya taka ruwa daram daram daram ba wani daram daram aljani ne tallabe shi bauta aljani yake yi an gane karatu to yanzu boka yana so ya huda da aljani sun yi sani MOU da shi da aljani memorandum of understanding za a ci gaba da gudanar da harkar bokanci shi zai bauta wa aljanin zai shirka ya kafirci aljani kuma ya rinka sa shi yin abubuwan ban mamaki da za a ɗauka karama ne ta karɓar kuɗin mutane ya ta karɓar kuɗin mutane akwai wani ɗansa sababba daga jihar yobe muna tare da shugaban ƙungiya na ƙasa a saudiya muna filin mina ya ce malam wa'azin da kuke ya taimake mu ya ce da an halakar da mu na ce me ya faru ya ce a lokacin da mai gidana kuma aboki na fito takarar gwamna yace ni kuma ni ne shugaban jam'iyya muna ta fafutuka ana kamfen kuma ana nemo maluma domin su yi addu'a yace wani malami ya zo yace sai ka gan shi ga alkyabba ga fararen kaya ta ya saka ga rawani ya kinkima ga wani dogon carbi sai ka ce hanjin akuya yana wani muzurai yana rarraba ido ce ana zuwa ya ce to bari mu fara dubawa mu ga mutumin naku zai gwamna ko ba zai gwamna ba ya ce a kawo ruwa a kwano yan takarar guda nawa ne aka faɗa masa ya ce ba matsala ku ban sunan guda ɗaya aka ba shi sunan guda ɗaya ya ce ku rinka kallon wannan ruwan da ke cikin wannan kwano sai ne suka kira sunan ɗaya daga yan takarar kawai sai gashi a cikin ruwan yana ta muzurai wane shiru bai ansa ba amma gashi ana kallon shi kamar talabijin wane bai ansa ba sai ce je ka abunka sai wuce ya ce tunda bai ansa ba ba zai gwamna ba ba ne gwamna ba ko bani na gaba ana ba shi yana kiran shi sai ga a cikin ruwan shi ma ya kwakwala masa kira bai ansa bai ce wannan ma ba gwamna ne ko bani na gaba ya ce har aka iso kan dan takarar mu yana cewa wane sai gashi a cikin ruwan da farar riga da farar hula yace ce abinda ya ban mamaki da sigari a hannunsa yana sha yace kamin ranar ban taba sanin yana shan sigari ba ban taba ganin shi da sigari a hannun shi ba amma da ya kira shi a cikin ruwan sai ga da sigari a hannu yace daga bada na bincike na samu ashe da gaske yana shan taba amma a boye ban yace bai taba sani ba sai a ruwan yana kiran shi yana cewa wani sai yace na'am ya kake yace lafiya kalau to Allah ya bada nasara ce amin yace wuce kawai sai ya bata daga cikin ruwa yace to wannan dan takara naku shine gwamna kar ku hala da kanku ya ce zaɓe ma ya gama ya ce zuciyata ta yi kamanta yadda sai na tuna wa'azinku ya ratsa ne izalar ba kurɓa ne ba na kwankwaɗa ne na cika ciki na kawai sai na ga inda yadda zan zama arni arni na ce masa kai ya ce ya ce mun kira ka kai addu'a ne ba ka mana hauka ba wa ya ce kai ke ba da mulki ba Allah ba da zaka ce ka ba mu in zaka iya ba mu ka ba kanka ka zama gwamnan jihar nan in ka isa ce ba masu rashin hankali mu nan masu aƙida ne ya ce ya dauko ko dubu ɗari biyu hamsin ko nawa ne ba shi ya ce gashi ya ce tashi ka tafi ka bar nan kuma ɗan takarar nasu ya ci zaɓe ya yi me ya ce ya ci zaɓe ya ce da a ce waccan aƙida ba ta ratsa mu ba wa za mu ɗauka ya ba mu mulki yanzu wannan bokan ya zo daga ba me zai ce mu yi muka aikatawa babu abin da zai ce mu yi ba mu yi ba ya ce amma da yake Allah ya sa muna da aƙida aƙida mu ta tsallakar da mu Allah mun gode maka ya ce akwai wanda shi kuma ya zo ya ce muna zaune muna cikin magana kawai sai jariri ya fito daga cikin rigar shi kawai sai gajiri ya fito yana tafiya yana da dafe ya ce kuma yana kiran sunan ɗan takarar namu yana his excellency yana haka yana haka yana haka ya ce shi ma muka fatattake shi duk aljanu ne suke amfani da shi da me ake amfani da aljanu to yanzu boka ya karɓo kwangila ya zo da bukata yana so aljani ya biya mashi to ya zai yi kira aljanin har aljanin ya zo har ya gaya wa aljanin matsalarsa har aljanin ya biya mashi bukata hanyoyi takwas bokaye suke bi hanyoyi guda nawa hanya guda takwas hanya ta farko ita ake ce ɗariƙatul ikisam hanyar kamun kafa da magiya idan boka zai bi wannan hanyar wajen kiran aljani to ana so ya sa tufafin da akwai najasa a ciki tufafin da zai sa ya zama akwai mai najasa shi kuma ya zama bai da tsarki yana cikin janaba ko janabar zina in son samu ne janabar luwaɗi don tafi bala'i fiye da ta zina idan janabar zina ne kuma in son samu ne ya zama zinar da mata aure ya yi ko da muharramasa ko da uwashi ko eshi ko kanwashi ko yayeshi ko goggo ko ya kumbo ko ya pendo ko ya gwalgwal ko ya gana ko ya ya ya zama da ita yi zina ko yawa yarinya karama fyaɗe da bata ji ba bata gani ba shi yasa kuke ji ana taiwa 'yan mata fyaɗe mafi yawan fyaɗen da ake wa 'yan mata ɗin nan daga bokaye sai waɗanda bokaye ke tura su bokaye ce sai ka je kai wa yarinya fyaɗe ko ya ce sai ka yi zina da mahaukaciya kawai ku ga mahaukaciya da ciki ku rasa yadda aka yi a zo da bakar jib mai tinted kawai katti su fito a rarrabi mahaukaciya a danna cikin jib a mayar a rufe da daddare a tafi da ita ba sai inda aka tafi da ita ba wani wanne za ka yi murkushe saboda neman duniya akwai wanda suka ce masa in yana so ya ci zaɓe sai ya samu yaro ya ɗauki wannan yaron ƙarami in son samu ya tafi da yaron makka ya kama hotel kusa da haram ko daru tauhid ko hilton ko zamzam ko safwa nan darul gufran ko darul iman ko anjum wani hotel da ke dab da ɗakin ba ya buɗe window. yadda daga hotel ɗin ya kama ɗakin da ke kallon ɗakin ka'aba direct sai ya buɗe window yana luwaɗi da yaron da shi da yaron da suna kallon ɗakin ka'aba ya je wannan zai shi zaɓe kuma ya ɗauki yaron ya biya masa ya tafi je kuma ya ci zaɓen yau za ka tunanin imani daga wannan yau za ka tsammani wannan ya je sanar ko house of reps wai kai tunanin wai ya tuna da talaka yaushe shi da yake da bokayen kawuka shi yasa 'yan siyasar najeriya ke ba wahala kai wa'azi ba su ji saboda da dama daga cikinsu ba duka ba akwai masu aƙida amma da dama daga cikinsu kwastomomin bokaye ne boka ya riga ya bashi garanti an gama wai ya kyautata wa talaka don ya zaɓe shi bai cikin ma'ajin da shi waye talaka ai ba talaka ne ba shi ba wai ka ce mai ji tsoron Allah waye ce Allah ya bashi shi Allah bai cikin ajandar shi waye bashi boka wai ka zo kana karanta masa qul allahumma malikal mulki ala rama karanto mana qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سورة دام أنك دان سياسة يا وأن وانا آيالينا ما هنكليني باويا إيماني ديتا بني akwai waɗanda suka imani da ita amma ba duka ba amma da daman kai ja jama wani arena ma hankali ne shi yana da hanyar da yake samun mulki shine yana da bokan shi ran da muke wa'azin ƙasa amani a wannan rana aka kama wani a katsina yana luwaɗi da sabon musulunta a cikin masallaci akan mimbari mala ku musa ya sanar da mu wani boka ya ce mai ba zai ci zaɓe ba sai ya yi luwaɗi da saurayi saurayin kuma sabon musulunta sabon musulunta ma a cikin masallaci kaji wata takakawa Allah mu iske Allah har gidan shi mu mai takakawa saboda aljanin ya ce sai an yi wannan kafircin kamin ya biya bukatar kamin ya ne kamin ya biya bukatar na faɗa muku wanda aka ce je kawo maniyin da aka yi zana da uwashi ya ɗebo yan daba kuma suka yi uwashi fyaɗe suka kawo mai maniyin ya kai wa boka boka jikinsa ya ɗaurawa ya ce duk kafirci na shi akwai wanda ya fi ni zama arne ban sani ba ku yi haƙuri karatu ne ya kawo ba da rahamar Allah da addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an dade da kefe Najeriya ka zo kana tambaye ta ina aka samu tsadan masara da farashin kayayyaki ya aka yan ta'adda suka yi yawa ya aka aka samu kidnappers ya aka aka samu masu kashe mutane ba ji ba gani to me ba yi wani irin ta'addanci ne ba ai da Allah ba zai jarabe mu da bala'i ba Allah mun gode maka albarkan mata masu sa hijabi yara masu karatun Qur'ani matasa masu itikafi a masallaci da ku da ke sallar tarawihi da tahajjud kuna taimakon marayu kuna addu'a Allah ya taimake mu da makarantan Qur'anin nan Allah ya taimake mu suna karanta Qur'ani Allah ya kan dan huce dan sauko mana da rahama da mun ma sai inda muke bayin kuma Allah ya taimake mu ana wannan wa'azin ba daina ba duk ran da aka daina qala Allahu qala Rasulullahi a Najeriya ku saurari bala'in da zai faɗo wa Najeriya Allah ya gafarta mana to ana so ya zama cikin tufafi na zina na ainihin najasa shi yana cikin najasa sai ya shiga cikin ɗaki mai duhu ya kulla ɗaki a kulla windo a sake labule in son samu ne akwai ya samu wani turare mai wari wanda in gaji sai ya sa ka amai akwai irin turaren da mai tada hankalin mutum in ya ji ya ƙara yayyafawa a cikin ɗakin ya sa a jikin shi sannan sai ya fara zagaye ɗakin yana kiran ogogin aljanu aljanu suna da ogogi manya-manyan su zai rinka kira shi ne zai rinka daga kai yana ya kafa ya ilu ya kafa ɗishu ya hadaba ya ilu ya sakaka ya ilu ya jamjama ya ilu yana allantakar da su ne yana me allantakar da su idan yana yin wannan yana yin wannan to a lokacin ne aljanin zai zo ya zai ya gane aljanin ya zo ya dogara ga irin tsafi da bokancin shi akwai wanda zai ji ƙarar ƙararrawa ne to aljanin ya zo akwai wanda zai ji ƙara kamar an busa ƙaho to ya san aljanin ya shigo cikin ɗaki akwai wanda zai ji haushin kare a cikin ɗakin to ya san aljanin ya zo akwai wanda zai ji kukan jaki ya san aljanin ya shigo akwai wanda zai ji kukan kuliya ya san aljanin ya shigo akwai wanda zai ji ɗakin ya ɗauki ɗumi kamar an kunna masa hita ɗakin ya yi zafi to ya san baƙin aljanin da yake kiran nan ya shigo cikin ɗaki akwai wanda wani irin wari zai ji mai hamami hamami da tare zuciya kamar duniya za ta rinka juyawa to ya san aljanin da yake bautawa ya zo akwai wanda kuma adadi za a bashi ka maimaita tasau kaza wata kalma ta shirka za a bashi in ka maimaita sau ɗari uku da talatin da uku to kana yi na talatin da ukun aljanin zai shigo saboda haka zai rinka kirgawa yana cika ta adadin ya san yanzu me aljanin ya zo sai ya faɗa wa aljanin bukatar shi ce to kai aljani duk wannan bautar da na maka bukata ta wata mata ce ta zo ta same ni matar mai kuɗi ce tana da kishiya kishiyar ta samu ciki an je an yi sikanin an gane namiji ne to in ta haiho yaron nan da mai gidan zai mutu kishiyar za ta samu gado da yawa to shi yasa wannan ta zo wajen mu tace mu sa mata hannu wannan cikin muna so ka je ka sa a zunguri haifar a barar da cikin bukata mu kenan to shi yanzu ogan aljanin ba shi zai je da kanshi ba ba shi zai je ba ƙananan aljanu zai tura ƙananan sai a tura wani aljani ya je zunguri cikin ya zunguri mahaifar da sai ta bari ga mace ta jera bari sau takwas an je ingila ko ina an je a duba a ce the uterus is very perfect mahaifar ta lafiya kalau ba problem amma abu ya gagara saboda an je an makale da buka akwai wacce aljani aka rinka turawa ya kunna wa ɗakin wuta ɗakin kishiyar kawai sai gobara ta tashi a tattara ta a maida gida da an gyara ɗakin an gama komai tana dawa sai gobara ta ƙara tashi <laughs> ya za ta ta zauna gidan mijin ya gagara ko so muke a kashe wani ko a haukatar da wani to tun da ƙananan aljanun ake turawa su yi alhali ba ƙananan aljanun ake bautawa ba suwa ake bautawa manyan aljanu to wannan yasa alaka ta zama kura da shan bugu gardi da karɓar kuɗi to wannan yasa su kuma ƙananan aljanu sai su tsane boka sai su me tsane boka shi yasa ƙananan aljanu ke zuwa suna cutar da boka shi yasa duk inda boka yake za ka shi cikin matsala ko ka ga bai wanka ƙananan aljanu ne ke cutar da shi ko ka ga bai kwalliya ka gan shi ƙazami ko kuma in yana da 'ya'ya ka ga 'ya'yan aljanu duk sun rikita musu lissafi duk inda ɗan boka yake za ka gan shi dolo dolo gaula gaula sullutu sullutu sakara sakarai ko kuma su ta sabo kan ciwon kai shi yasa an akwai chemist kusa da gidan boka ku tambayi kan chemist din duk panadol extra da ake sarrafa a chemist din Allah da bokan nan ke shanye shi ko ya ta zufa to su kananan aljanun da ake sawa suna aikace aikacen to su ne waɗanda suke dawa suna cutar rawa su za su za su cukar da bokan an gane wannan hanyar sai hanya ta biyu bokan da ke amfani da wannan hanyar boka aljanu sun fi masa biyayya shi wannan boka idan zai kira aljani shi to zai samu qur'ani na izo 60 sai ya raba biyu sai ya daura rabi a kafarsa ta dama rabi a kafarsa ta hagu ya yi takalmi silifa dama ya daura izo 30 nan ma ya daura izo nawa sai ya samu banɗaki banɗakin mai najasa irin pit toilet ta gargajiya ɗin da ko ina an yi fitsari da dagwalo sai rinka taka wannan qur'ani yana taka wannan najasa yana zagin Allah yana zagin Annabi Muhammadu yana to ko aljani na kafircewa Allah na zama arne cikakke bukatar ka ta biya zo ka biya min tawo bukatar to sai aljanin yazo in aljanin yazo sai fada wa aljanin buƙatarsa sai aljanin ya je me sai je biya mashi bukatar daga ran hanya ta uku ita ake cewa ɗariƙatun najasa ɗariƙatun najasa ita wannan hanyar ta uku boka idan zai kira aljani to zai rubuta ƙur'ani ne da jinin haila kun san me yasa ya nemi jinin haila saboda shi jinin haila duk maluman duniya ba a taɓa saɓani ba ila yau milkiyama cewa na jasa ne amma jinin rago da sauran jini duka za ka samu wasu maluma su ce najasa wasu su ce ba mi ba an ɗan yi to don ya fita saɓani ya zama arne sosai bai so kafircin sai zama akwai saɓani a ciki shi yasa zai nemo jinin haila saboda jinin haila qur'ani da kansa ne ya wa yasa wa anil mahidi qul huwa adha Fa'idata kwa Allah yau in bauta wuƙa, na wani in ya ce wai ya sa na ka'adin mahir suna tambayanka da ganganar da jirgin haila, ko inda jinin ke fitowa a lokacin da jinin ke fitowa. Allah ya ce, kulka gaya musu kuwa a za'a. shi jinin haila kazanta ne to da Allah ya ce huwa aza wannan yasa ba a samu sabani a tsakanin malaman duniya akan jinin haila najasa ne ko ba najasa bane shi muttafaqun ala najasatihi boka ya fi amfani da wannan idan ana so a mace ta danna kan mijinta idan mace tana so ta yi me ta mallake mai gida ya zama dan kada ta ce da ta ce gabas ya ce sak to ta je wajen boka abu biyu zai ce ki kawo ce ki kawo min jinin hailaki da mani mijinki ta ce an gama da jinin hailata ya zo sai ta tara a kwalba ta ɓoye in jinin ya ɗauke ta sha ado ta sha kwalliya ta ba ado eh, ta sha turare ta kashe ɗauri ta hada da rangwada mai gida lahiya lahiya ana kammala sai ga ta tashi ta shiga banɗaki ya ɗauka ta je ta yi tsarki ne tana shiga kullewa za ta za ta ta matsa gabanta wannan mani da ka sa mata sai ya faɗo cikin kwalbar sai ta ɗauka ta kai wa boka in ta kai wa boka yanzu boka ya samu mani ta jinin haila sai ya ƙara da fitsari a ciki sai ya samu allon farin ƙarfe da shi zai rinka rubuta ayoyin ƙur'ani ya rubuta suratul fatiha da ayatul kursiyu ƙur'anin ma sai ya samo ayoyin da suka fi kowanne daraja su zai rubuta domin ya wulakanta Allah da yawa don ya zama kafi. Allah ka raba marsharin boka suna nan cikin mutane mana suna nan ana ce musu malamai alhalin matsafa ne sun cewa Allah ba shi zai baka haushi ba idan ya gama rubuta qur'anin sai ya wanke sai kira ta ya bata sai ce ki je ki sa masa abinci in ya ci an gama wai wannan kazantar kuma jinin haila an hada da mani amar overdose na fitsari kuma a zuba ma abinci ta ce an gama ya ce ki ɗauki matakin da ba zai gane ba ta ce ba matsala na sai da zai yi aka rama wannan aiki na ne ba abin da yake so kamar miyar ganye za mu haɗa masa ita da ƙafar rago mu haɗa da karafish mu yi obados na kori idan muka sa sufi muka haɗa da daddawa muka sa busashen kifi muka ana rama kawai sai aka maka malam miya very rich Allah miya very rich ga wata kaza ta daga kafa ta tokar kular ta hana marfin kular rubuwa da dai ana kawo kana masha Allah ta hada maka zobo da jinja <laughs> za ka gatsiya <laughs> Allah ka sharbi dadi ka sharbi bala'i kawai sai ga mutum ya zama dan kalata ce bai da ta'asiri gaba daya ko ya saka aura bakin ciki sai ka ka sai ya ta yaji ta dawo gida wai kai ka zo biko ka same shi a kofar gida a kwance da rediyo yana jin doci bele ka gaida shi da ladabi da girmamawa ka san banza ka gaida ba to dan ladi me ke tafe da kai sai na zo maganan ta sallah ne dazu dai dan wani abu ya faru tsakanin mu to ni ba ma dauki abin da zafi ba sai na zo na samu ta dawo gida shine na biyo sawu domin a bata hakuri ya ce to to to to to dama abin da ya kawo ta kenan ta ce ai baba abin da ya kawo ta kenan ya ce Allah sarki Allah sarki ni fa babu shakka dazu da na shiga na ganta hadda zan yi magana to sai na ji tsoron ka a ce na cika karambani na ce baki na ƙanin kafata wai ya ce wai ta dawo gida wai da zai tambaya da ya kawo ta sai ji tsoron ka a ce ya cika karambali shi ya sa ya ce baki shi kanin kafashi to amma yanzu shiga daga cikin gida uwar tana na haji ya laraba ka je ku tattauna ka san harkan mata ta mata ce sai ya kara wa rediyon sa bolo wallahi ka ji kamar ka shure shi da kafa ya ci jini malam ya ci me ya ci jini shi yasa mata yanzu da mace ta daka wa mijinta tsawa ya rikice idan kawayenta suna kusa sai su tuntsi da su taba abinda zaka ji sun ce ya ci jini an kai jinin haila an sa mai abinci to wanda ya rubuta qur'ani da jinin haila wake ko kwanto kan kafircin shi arne ne mun samu hanya nawa hanya uku hanya ta hudu hanya ta hudu ita ce ɗariƙatu tankis me ɗariƙatu tankis boka zai rubuta ƙur'ani ne amma da ribas an gane ƙur'ani in za a rubuta ba ta gaba gaba da ƙur'ani yake za a rubuta shi ba ta ina za a rubuto shi ta baya baya za a rubuto shi da ribas duk wanda ya rubuta ƙur'ani da ribas ya wulakanta ƙur'ani wulakanta ƙur'ani kuma wulakanta ayoyin Allah ne da izgiri da ayoyin Allah ƙur'ani mai girma ya ce duk wanda ya wannan kafiri ne shi yasa boka ya aikata wala in sa'altahum je ka suratul tauba wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab tambaye su qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un tazarce la ta'tadiru qad kafartum yawa ba'da imanikum عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا إله إلا الله Allah ya ce kulka ce musu abillahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un kuke izgili Allah ya ce duk wanda ya izgili da Allah ko da aya Allah ko da annabi Muhammad la ta'ziru ta'ziru kar ku bada uzuri kar fartun ba da imani kun kafirce bayan imani kenan bokan da ya rubuta Qur'ani ta baya baya musulmi ne ko arne ne arne ne da nafi da alqur'ani mai girma saboda ya ci mutuncin Allah ya ci mutuncin Qur'ani ya ci mutuncin annabin da ya zo da Qur'ani Allah ka tsare mu mun samu hanya nawa hanya hudu hanya ta biyar shine dariqatu tanjim eh dariqatu tanjim su wa'annan bokaye sun daɗe a duniya tun zamanin annabi ibrahim suke tun zamanin wa tun zamanin annabi ibrahim su ne masu bautar tauraro masu bautar tauraro ana ramma a cikin suratul an'am inda Allah maɗauki sarki yake cewa wa kazalika nuri ibrahima to ya aka yi to tun zamanin annabi Ibrahim ake da masu bautar taurari suna wanda annabi Ibrahim ya buga da su har yanzu akwai masu bautar tauraro ya za ka gane baukan da ke bauta wa tauraro duk sanda ka je wajen malami ya maka addu'a ya ce to yanzu ka jira za mu maka aiki amma sai ran saba'ar wata ran ashirin da bakwai kenan ko ko sai ranan kaza to bokan mai huda da aljanun da ke bauta wa tauraro ne me yasa yanzu ba zai maka addu'a ba ko ran da Allah bai karba addu'a to me yasa yace sai ranan kaza za a yi bari ku ji dalilin dalilin shine shi bokan aljanin da yake bautawa aljanin yana bautawa tauraro ne shi kuma aljanin ba zai bayyana ba ba zai bayyana ba sai ran da tauraron da yake bautawa ya tsaya shi boka ya san ranakun da tauraron da aljanin ke bautawa yake tsayawa sai ya ce ka bari sai ranar yadda idan tauraron da aljanin ke bautawa ya tsaya shi kuma aljanin a ranar zai fito ya bautawa wa ya bautawa tauraron to shi ma boka sai ya zo ya taya aljanin bautar tauraro to a lokacin ne zai ɗan rika mika mashi bukatar shi kana so ka ga ciyaman na local government ba yadda za ka yi ganin shi a ofis sai aka ce ka yi haƙuri zai fito masallaci sallah ya za ka yi sai ka jira sai ya fito ko sai ka je masallaci ka tare kai shiru kana jira sai ya shigo da ya shigo ka tabbatar da sahu dai kuka yi sallah ana sallama kana kallon shi yana dan gama zikirinsa sai ka matso kusa ka ce ranka ya dade dama wata illa rura ce muka zo da ita sai dan saurare ka to haka wannan bokan yake yi wa aljaninsa mai bautar tauraro ina fata an gane wannan to shi ma wannan arne ne shi ma wannan menene shi ma wannan kafiri ne wannan boka mun samu hanya guda nawa hanya guda hanya guda biyar sai hanya ta shida shiqatu zabh hanyar yanka hanyar idan ka je wajen malami yace sai ka je ka kawo bunsuru ko ka kawo bijimi mara kahoni bakoloji ko ka kawo shekararren zakara ko ka kawo farar baro akwai lokacin da farar baro da ta zama farashinta daban ne a layin yan kaji ko ka samo wani wata kaza mai firingi firingi kawai sai ka ga alhaji a layin yan kaji yana zara ido ana alhaji kaza ne yana kudakata tukunna kudakata tukunna yana leƙawa akwai wata kazar da boka yace kawo ko sai an kawo rago mai shekara kaza ko bakin bunsuru ko bakin rago ko bakin taure ko ya siffanta maka wata dabba ko wani tsuntsu ya ce ka je ka kawo ka je kai mai ka kawo wannan bokan shi ma kafiri ne aljanu ne suka siffanta masa irin dabba ko tsuntsun da suke so a yanka musu kamin su biya bukatar kai kuma sai ce ka je ka yi mai ka je ka samo idan ka kawo bokan idan zai yanka ba zai bismillah ba zai kira sunan aljanu ne yayin da zai mai yayin da zai yanka sannan ya yanka ba zai bismillah ba bayan ba zai bismillah ba in aka yanka abinda aljanin ya ce a yi da naman shi za a yi inda ya ce a yanka wani aljanin zai ce sai an kai gindin wata tsamiya a nan za a yanka wani aljanin ya ce sai an je bakin wani rami ko ta tsohon rijiya a nan za a yanka duk yadda ya faɗa haka bukan zai aikata shekul islam ba shekul islam ba shek muhammadu ibn abdul ya ce irin wannan yankan ba za a ci ba haramun ne a ci yankan saboda mai saboda dalilai guda biyu dalili na farko shine yankan an yanka wa gunki ne aljani aka yankawa takarrubi aka yi zuwa ga aljani aka yanka to tun da takarrubi aka yi zuwa ga aljani aka yanka za a ci ba za a ci ba dalili da biyu ko ma'uhin ligairin lahi ne hmm. wato an kururuta sunan wani Allah ne ba sunan Allah kira yayin da za a yanka ba to abin da aka kira sunan wani Allah yayin da za a yanka an ci za a ci Allah ya ce wala ta'kulu mimma wala ta'kulu mimma lam yuzkar Allah alayhi wa innahu lafisq eh wa inna ash-shayatin la yu'una ila وإن أطعتموهم إنكم لمشركون حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والمنخلقة والمنقوذة والمتردية والمنخلقة النَّاطِحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وما ذبح على النصب وأن تستقذ وأن تستقسموا بالأزلام ذاتي ذلكم فسق أها ذلكم فسق حرام أن أتماه إلا لغير الله به to malamai suka ce akwai dalili na uku shine yankan murtaddi ne yankan wa wanda ya yankan inda musulmi ne yana gama yankan ya zama kafiri original not photosar copy shi yasa ba za a ce ba Allah ka raba mu da sharrin bokaye kar kai da ka je wajen wani ya ce a kawo dabba iri kaza a yanka da ka kawo ka shiga sahu kai da imani sai dai ku haɗu a jahannama in ana samu a can illa an ya Allah ka ba mu ikon tuba Allah ka sa mu tuba Allah ka raba mu da bala'in bokaye da ke cikin mu mun samu hanya nawa hanya shida hanya ta bakwai ita ce dariqatul asar dariqatul asar wani lokaci idan mai gida yana so ya mallake musamman 'yan siyasa wani alhaji yana so ya rinka controlling din gwamna kana gwamna amma shi ke controlling ɗinka daga gida suna nan ana ce musu kafi gwamna ƙur'ani <laughs> mai tone-tone karatu mai tone-tone ko ana so a mallake wani honorable ko a mallake wani sanata ko wani yaro ya mallake wani mai arziki da yake karkashin shi to wannan hanyar suke amfani da ita abinda boka zai ce ka je ka samo mun tufafin mutumin tufafin na ciki wanda babu shamaki tsakanin fatarsa da tufafin kenan andawayas nashi gajeren wandonsa na ciki ko kuma me singiletin ta da yake sakawa kuma ita din ma ba wacce aka karɓo daga wajen wanki ba wacce ya sa ya yi zufa zufar ta jika kayan ya cire zufar ta bushe a jiki ba a wanke ba to shi boka zai ce a kawo mashi ta hanyar wannan zufar taka da ke jikin rigar ta nan zai kulla wani kulumboto na kafirci da shirka ya hada kai da wani bakin aljani sai a cinno maka wani bala'i kawai karshe ga ka zaune amma baka da amfani ka rike kahon wasu na tatsa a ƙasa ƙarshe a baka da rikici da efcc kuma bayan su suka zara zarar kari sharrin bokaye shi ma wannan bokan kafiri ne menene kafiri ne mun samu hanya nawa bakwai sai hanya ta takwas ita ce ɗariƙatul kaf ɗariƙatul kaf idan ka je wajen boka zai ce miƙo hannunka in ka miƙo sai maka wani rubutu mai gidan dare gidan dare da da'ira da'ira ko kuma ya tsura wa hannun naka ido yana kallon layi layin jikin hannunka nan sannan sai fara maka wani rubutu da tawada a jiki mushriki ne boka ne boka mai irin wannan na taba haduwa da shi ina makaranta abinka da makaranta ni na limamin tahajjudi da tarawih sai zama akwai wani shirgegen boka ɗansa sai zama ya zo mana karatu da shi da zan faɗi uban za ku gane shi sai dai ba zan gaya muku ba amma gingime mai boka ne in ka saci miliyan ɗari in ka shiga gidan shi ka sha shi an je wajen shi da harami yake fitowa ba ya sa riga harami yake daurawa to ɗansa to da yake muna yin wa'azuzzuka kuma sannan muna sallar tarawihi sai zama yaron yana suna albarkar qur'ani lannan sai zo ya same ni sai Allah gafarta malan, Allah ya sani ina kaunar ka saboda qur'ani kuma ina so in baka sirri ɗaya cikin sirrin gidanmu akan yi wa ubana bauta shekara biyar shekara goma bai iya badawa ba amma kai zan baka ɗaya don ka ci abinci ya ce ka sani najeriya da kake ganinta wai ka ja aya ka ja hadisi ba shine malanta ba ka san buhari ka san musulun ba malanta ne wannan ba shi dan bokon najeriya da dan siyasar najeriya da dan kasuwan najeriya wannan ba malanta ake kira shi ba kai addu'a ka bata ci baka ba cikin lissafi shi abin da yake so ka zo masa da wani kulumboto ya kai din kanka kamar wani aljani aljani ne to a lokacin ne zai dauki jikinsa zai daurawa duk abin da kake so ya maka zai maka yace ka gani nan na taba zuwa yola na sauka a gidan wani mai arziki a zaure aka bani ina kwana abinci sai dai in nemi garin kwaki in jika yace sai na ce to bari in dawo masa ta harkar bokanci yace kuma kullun qur'ani nake karanta a kofar gidan amma haka zai zo da kyar inamar gaisuwa zai an sami gidan ya ce ran nan sai na ce bari in jarraba shi sai na ce zan tafi ina so a kai ni wajen sa'in ban kwana ya ce aka ɗauke ni aka kai ni wajen alhaji na yi taimai godiya kamar ya ɗauki duniya ya bani ce bayan na masa godiya na ce alhaji ya ce ina eh, ce saboda abin da ka ban na kirki bai kamata in ga abin da zai cutar da kai in shiru ba sai ya gyara zama ya ce zai cutar da ni kamar ya ce ka yi haƙuri ka san ajiyar Allah yawa ne da ita to dama mushriki ne ce eh kwarai da gaske kwarai da gaske sai yana nasu saboda yanzu ya fara yi masa yaren bokaye ajiyar Allah yawa ne da ita yace abokan harkarka sun maka jifa kuma wallahi in ba a tone ta ba bayan kwana daga nan zuwa kwana uku zaka mutu zai yi me yace zaka mutu idan aka jifa yace a falonka mu je na ce a ɗebe kujerun falon aka ɗebo ƙarfi suka ɗebe na ce a ɗaya kafet na falon aka ɓara kafet na ce a kawo diga aka kawo nuna wani wuri a falon na ce a fasa nan ya ce mun aka rinka tono kawai ana tonawa ƙasa sai aka samu wani ƙunshi ƙunshin layu ne a ciki da fasassun kulabe da wani ulu-ulu da wani zare-zare da wata bakar auduga-auduga alhaji ya ce inna lillahi wa inna ilaihi za a taba ya ce nace duk wanda ya taba zai mutu kowa ya ja da baya ya ce na zura hannu na ɗauko na ce a buɗa kowa ya ja da baya ce aka ba da hanya na ce makarin abin sai an jefa cikin ruwa ya ce haka aka ɗauke ni a mota aka kai ni bakin kogin yola na jefa ciki bayan na dawo na ce to alhaji Allah ya tsallakar da mu shi kenan zan tafi ya ce ka tafi billahi lazi ba zai yi ba yace sai ga alhaji ya kwanta ƙasa yana roƙona don girman Allah ya tsayayin ƙara kwanaki da ƙyar ya shawo kaina yace maza a aka ni guest house din da yake saukar da manyan baki shi wayanda suke harkar business ya ce aka kai ni ka ta fara guest house yace kajin safe daban na rana daban tarwada farfesun kifi karfasa ragon ruwa kurungu farfesun hanta daban na koda daban na tozo daban kafafun shanu daban ya ce kullum alhajin sai ya zo ya tsuguna ya gaida ni kamar zai gaida uban shi ya tafi kasuwa in ya dawo sai ya zo ya gaida ni ce ai zuwanka alheri zuwanka alheri ne a cikin Kun san me yake faruwa ya ce da zan tafi ya ɗabi tafka tafkan riguna da maƙudan kuɗi ya ce ya ɗauka ya bani ya ce da ya ɗauka ya bani sannan na kama hanya na tafi yace to kaga na zo masa almajiri makarancin ƙur'ani bai dauke ni da daraja ba amma da na zo masa da harkar gidanmu ya dauke ni da daraja saboda in bi ƙwaƙwaf ina so sai na gano sai na aminci sai ya ce mana ina da turare na ce ina da turare na je na bude jakar makaranta ta dama ban rasa turare a jaka ya ce in samo takarda fara na samo wani katon filan fari ya ce ina za a samu yaro ɗan shekara bakwai wanda wuta ba ta taɓa ƙona shi ba kare bai taɓa cizonsa ba na ce mu je cikin gari muka je cikin gari akwai gidan da na fara zaunawa akwai yaron da na san ya kai wannan shekaru kare bai cije shi ba wuta ba ta kona shi ba wannan ban sani ba muka je muka zauna a zauren gidan na kira yaron uwar ta sani sai dauki wannan fara takarda sai ya rubutu kun san me ya rubuta sai ya rubuta makisi na fihi abada amma fihi wannan hakurin sai ya yi shi kato sai fesa turare a cikin hakurin sai ya ce wa yaron rika kallon nan ya nuna masa wannan hakuri da ya fesa turare sai yaron ya kura wurin ido sai ya dauki carbi yana magana amma bai faɗin abin da yake faɗa da baki yana ta jan carbin yana motsa baki yana motsa baki yana ɗan bilinki bilinki da ido kamar ya shaƙi shalisha yana ɗan bilinki bilinki da ido haka yana jan carbi can kawai sai na yaron ya fashe da dariya da yaron ya fashe da dariya sai ya ce wa yaron me ka gani sai ya ce mutane guda biyu na gani ya ce ina suke sai ya nuna inda ya fesa turaren na yaron ya ce ga sunan zaune wurin ya zama masa kamar talabijin ga mutanen yana ganin su ya ce wasu irin kaya suka saka yaron ya ce farare ya ce ka ce ana gaida ku yaron ya ce wai ana gaida ku sai ya dariya ya ce me suka ce su ma sun ce suna gaida ku sai ya ce yaron ya tafi yaron ya tafi ya ce in aka ci gaba kai ya tsorita in ya tsorita zai iya cutuwa ya ce waɗannan su ake ciwo fararen rauhanai da su muke amfani wajen samo labari idan ka zo wajen boka ka na baka labarin abin da ya faru baka nan wani lokaci yan kore suka gaya mashi to in ba yan kore suka gaya mashi ba irin wa'annan aljanu suke amfani da su wajen samo irin wannan labarin ya ce wannan shi kaɗai idan ka riƙe ya ishe ka ci abinci har ƙarshen rayuwarka na ce to yanzu gaba ta yi da zan maka wa'azi a aƙida ta wannan abin kafirci ne yanzu da ban iya ba babu yadda za a yi shaɗan ya rinjaye ni in aikata amma daga ran da ka koya mun na iya to na ɗaura wuya na igiya na damƙa a hannun shaidan duk yadda na ƙina na so wata ran yana iya ja na jefa ni cikin kafirci kuma ina tabbatar maka in baka tuba ba kahiri kake har ga Allah abin da ya saura maka ka tuba ka koma zuwa ga Allah yace to ya muka iya abin da muka tashi muka ana yi a gida kenan ka taya mu addu'a wannan da ido na da me da ido na to su ne masu amfani da dariqatul kaf ta hanyar wannan gidan dare da wannan gidan daren akwai wata shirkar da aka shirya da baka san da ita ba wacce da ita ne za a kira wani arjani ya biya bukatar da ake bukata ya biya Allah ka gafarta mana bokaye idan masu shirwa ne Allah ka shirye da su in ba masu shirya bane ya Allah muna roƙonka ka raba su da wannan al'umma ta manzon Allah su daina cutar da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwamitin tallafawa marayu da gajiyayyu na jihar Kaduna zai kaddamar da tallafawa marayu da gajiyayyu wannan shekarar ta 1438-2017 kamar haka rana gobe asabar 22 ga watan ramadan 1438 stroke 17 june 2017 wuri masallacin juma'a yan lilo tudun wada anan masallaci kenan lokaci karfe 4 da rabi gobe daidai lokacin da za mu fara tafsiri za a fara kaddamar da tallafawa marayu za a zo da wasu samfuri na marayu su zo nan don a fara tallafawa na san bangaren mata sun kaddamar da tallafawa marayu na ga abin tausayi a wannan rana yara ƙanana amma dukansu ba su da iyaye Allah ka gafarta wa iyayensu Allah ka gafarta wa iyayensu su kuma Allah ka rayar da su rayuwa ta addinin musulunci so za mu fara kaddamarwa gobe a cikin wannan masallacin Allah ya amince amma samfuri ne za mu kaddamar daga nan kwamiti za ta ba da jadawalinta da za ta ci gaba da gudanar da aikace-aikacenta ba tare da ya shafi tafsiri da muke gudanarwa ba ƙananan hukumomi ƙananan hukumomi ni kaduna north kaduna south egabi da cikun su ne za su karɓa a lokacin tafsir zan maimaita ƙananan hukumomin kaduna north kaduna south egabi da cikun su ne za su karɓa a lokacin tafsir sauran ƙananan hukumomi goma sha uku na jihar kaduna za su karɓa a ofishin ƙungiya a ranar lahadi ashirin da uku ga watan ramadan da ƙarfe goma na safe in allah maɗaukin sarki ya amince allah ya muku albarka duk waɗanda suka ba da gudunmawa ga waɗannan marayu Allah ya sa su yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna ranar tashin alkiyama Allah ka lura da 'ya'yan mu da 'ya'yan mu za su zama marayu mu kuma mun koma zuwa gare ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ka assalamu alaikum wa rahmatullah